Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya Tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa Shi so ba zai ɓoye ba ba zai koka ba ita in zarzo kai minta kuma ba ta ɓuya ba daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba mai so ba ya duban isa in ba shi zai ba isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba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 ba zai koka ba ita in zarzo duk kai minta kuma ba ta ɓuya ba daɗin sofar cin alkairi wani ba zai cutu ba mai so ba ya duban isa in ba shi zai yi ba salamu alaikum salamu alaikum salam Aji. Pati? Na? Gana Na tambaye ki me kika ji a tsakanin Hajara da mahaifiyarta? Kin ce baki ji komai ba ko? Wallahi iya gaskiyar abin da na gaya miki iya hakan na ji. Hasali ma lokacin da na ji wucewa, karawa ne suna yin dariya da ita da mamansu. wallahi idan kika saki na ji wani abu sabanin haka ranki sai ya mugun bacewa a cikin gidan nan wallahi hajiya babu abin da na boye miki kin san babu abin da nake boye miki duk abin da na sani ina faɗa miki shi to ko dai kina so na daina yadda da ke a gidan nan kamar yadda na daina yadda da indo a'a Chicken. kenan come min shayin Chicken. na dai ba ni yarda ne da ke ba kallon ki nake kawai ha amma fa sojan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam maganar umar hashim da maganar malam ali idan kai nazari a bar dubawa ce haka ne sojan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ni ina ga wannan maganar ai mai muhimmanci ce ya zama wajibi mu jira dai mu ga abin da zai faru to mu da yanzu abin da ya rage mana shine kawai mu zuba wa hukuncin Allah ido ko ba gaskiya ba saboda mu da mun san cewar malam Umar Hashim yana da kyakkyawar zuciya duk abin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya yanke kawai mu mai kyau ne a gurin mu kamar yadda annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya umarce mu da cewa zannul na bi khairin wato mazaci mumini da alkhairi shi kuma malam Umar Hashim yana da kyakkyawar zuciya don haka sai mai masa fatan alkhairi gaskiya ne Abdul wannan magana ta haka take ya dace ya sabo wani ba zai kuka ba ita in zarzo duk kai minta kuma ba ta buya ba Hello? Jibrin? Eh, Jibrin ne yake magana. Ina son zai zama gaske amma kafin haka ina son za ka yi mana wani aiki wannan waye ya aka yi san wannan maganar sannan kuma ya aka yi san mafarki na cewar so kawai nake na zama shugaban ma'aikatar matawalle to amma me yasa muna maganar ce kuma ya katse wayar jira dawo In suka dawo sai mu ji daga inda aka tsaya. To, Allah Ubangiji ya dawo mana da su cikin ƙoshin lafiya. Allah kuma ya sa mu ji alkhairi. Amin amin. Amin ya Allah. Malam Umar Hashi, ina maka barka da zuwa. Barka dai. Masha Allah. To, ba tare da mun ɓata lokaci ba, ina ganin mu shiga kawai mau'idin da ya kama nan gadan-gadan. na san malam umar hashim za ka yi mamaki jin wannan kiran na gaggawa da nema ka. za ka ga kamar ƙarya ne ko kuma mafarki kake yi a ce wannan jam'iyya tamu mai albarka tana neman ka kuma a neman ma da take maka tana buƙatar ka da ka zama ɗan takararta na san abin za ka gan shi kamar wasa aiki gaskiya ne na yi mamaki ƙwarai da gaske kamar yadda ka faɗa kuma da na zo nan sai na ga abin ya rubanya sosai akan ni abin da nake nufi amma ka san komai nufi ne na Allah domin Allah shine wa mata sha'una illa ayya sha Allahu rabbal alamin to wannan dalilin shi yasa muka ga dacewar mu nemo ka matsayi da kai takarar nan saboda al'ummar mu mutane ne masu son su ji a ina Allah yake a kusa gaskiya ne Shi ne yake yin abin da yake so a lokacin da yake so duk wuya rintsi kuma ya tabbatar da abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama to amma ina mamakin da jam'iyyar ku za ta neme ni a matsayin wanda za ta tsayar takara bayan ni ban taɓa tsayawa takarar ko da kansala ba ban san yadda ake siyasa ba bayan da wata masaniya akan wannan harka ta siyasa to alhamdulillah kamar da ka faɗa Allah shine mai dukkan lamura Allah shi yake mai da sanyi ya zama zafi kuma shi yake da ikon da zai mai da zafi ya koma sanyi ba abin da ya gagaro ubangiji amma ba abin mamaki ba ne shi ne yake da ikon komai kuma shi ne ya kawo ka wannan matsayin da kake da ciki yanzu kyawawan halayarka gaskiyarka da riƙon amana da jajircewa akan gaskiya shi ne ya kawo ka wannan matsayi jam'iyyarmu ta tsaya ta duba da al'umma kan cewa idan akwai mutumin da ake bukata ya shugabanci mutane a wannan lokaci to tana bukatar irin ka malam umar hashim shi ya saka aka tsaya ba a bata lokaci ba aka yanke wannan hukunci aka ce kai aka ba wannan takara abu ɗaya rage mana yanzu malam umar hashim shine amincewar ka muke bukata kawai amma shin ka amince ko kuma kana buƙatar lokaci ka je ka yi shawara suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya. Malamin sadu ikon Allah, mai takama da ayar Allah, mai takama da roƙon Allah. Malamin sabi'u mai rukiya. Assalamu alaikum. Sunana Malam Sabi'u mai maganin shaidanu wanda ke maradi da yarda Allah. Kuma maganin shaidanan nan shi ɗaya ne aikina ba na haɗawa. ba na zane-zane shi ne ne Allah hore mun kuma da yarda Allah idan Allah ya jarabta mutum da wannan ciwon insha Allah idan ya gane magana ta ƙare kamar zan yi jawabi kan wata cuta da ke damun ma'aurata ta bakin iska wanda mace Allah ya jarabce ta da ciwo na baƙin iska wanda ke auren mace kawai wanda iskan da ake ce ma duna mai ƙaho gagarau namijin iska shi ne saboda shi wannan bakin iska shine yana tare da mace amma ba zai sa ta haɗuwa ba ko wani ihu ko wani kuka don a gane sai dai wani ciwon kai bakin mugun muhalki muhalkin shanu muhalkin ruwa muhalkin namiji ya zo mata shine mugun iska duk cikin shaidanu ya mugunta shine ke sa namiji asara dukiya idan yana da mace mai bakin iska ita asara duk abin da za ya sai asara to shi aikin shi ne idan aka yi ma mutum aikin nashi wanda ya baka magani da ka yi amfani da maganin shi daga nan baka yi kasala da ciwon jiki ba ko baka ga ka kwanta kayan mawalkin an kwashe kaya daga cikin wani gida an bar gida ko an mawalkin an yi mutuwa ko an wani haɗari cikin kwana uku shi sirrin aikin shi ne nake ba mutane ko ni na na bada magani cikin kwana uku ba ga wannan bayanan ba bai hita ba yana nan yadda yake kuma duk mai maganin da ya baka magani na bakin iska ya wuce kwana uku baka samu lafiya ba to bai ka canza ko wani na haddana ciki kuma idan mutum yana fama da ciwo bai san ko me ke damun shi ba ya kere ni kai tsaye ya bada sunan shi da abin sadaka take zan gaya mashi in Allah so yarda in kafa aka rike ma an hannu duk abin da ke damun ka cikin jikinka insha Allah wanda na iska ne zan gawa da yarda Allah kuma wannan lambobi da kake gani suna wuce ka ɗauke su ka kira in Allah kai tsaye da yarda Allah duk larura ka inda ta shaye ta baki iska ko ta sahihi za a ma maganin ta insha Allah kuma duk abin kake ganin ka she likita an yi matsalar ba ga komai ba dai haka abin da ke damun ka to insha Allah idan ka ba da sunan ka da abin sanar ka zanga ma abin da ke damun ka in iska ne zanga ma da yarda Allah kuma in mutum yana so ya gwada ya ce ni ina da iska baran kallon ga malama hanna wani abu ya gwada shi da kashi zai baka shi bayani insha Allah jama'a assalamu alaikum sha'awar da kake sayan data ko kuma ba da kake ana tura maka ina yan uwana masu bukatar sayan data ko kuma sarin data ko kuma sayan kati kai har ma da dai fabi ko kuma sayan pink na duba examination wa aiko kuma ne to sauki ya zo gida ka shiga a play store ɗinka ka yi downloading na islamic data so ka saukar da shi a wayarka lokacin ka saukar shi ka buɗe shi zai baka damar ka yi rijista idan ka cika full name ɗinka email address phone number da kuma password idan kai za ka yi creating transaction pin kafin ya kai ka kana creating waɗannan pin ɗin zai kai ka har ciki za ka ga mabambantan bankunan mu kwaya uku lokacin da ka shiga cikin wannan dashboard sai kai kwafin na banki kwara ɗaya idan kai kwafin sai ka je a cikin bankin ka sako kuɗi a cikin wannan banki sai ka dawo a cikin wannan website naka za ka kuɗi sosoka a cikin wallet ɗinka za ka ga buy data iya time cable subscription da kuma ne bill kai har ma da examination call idan kana buƙatar sayan data za ka shiga cikin wannan buy data din za ka ga mabambantan farashin data a farashi mai sauƙi tun daga wani har ten gig za ka yi kilikin data da kake so zai kai ka za ka sa phone number idan ka sa phone number ka za ka taɓa oki idan ka taɓa oki za ka ga data sosai sosai masu buƙatar sayan katin kuwa idan ka shiga zai baka dama kai creating pin idan ka creating pin zai baka dama ka sai katin kuna nawa kake so masu buƙatar sayan examination code ko kuma cable subscription ko kuma biyan ne bill duka haka za su yi ga waɗanda ba sa iya shiga a cikin website su sai data akwai abin da ake cewa manual funding ga account number na su ɗauki wannan account number su saka kuɗi sai su sa shaidar cewa sun saka kuɗi a wannan phone number da ke gaban wannan screen nan take za su ga data su cikin lokaci ba tare da bata lokaci ba islamic data shop yana maraba da ruwa a fito da sauri mana a mai da hankali ku yi a hankali kar a ji ciwo ku yi a hankali kar a ji ciwo a yi aiki dai amma a yi a hankali a nitse ku daina bari tana faduwa sannin ku ayi kokari a daina bari a daina jefarwa kasa a'a ya haka ne suna faruwa da mabuɗin zuciya da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba Wa yau a'a kan ku bari ta faɗi a'a me yasa ba ku jin magana ne wai Walaikum salam. Ha'a. Hajara Hajara. Sannan kin ji ya karfin jikin naki? Jiki alhamdulillah yayi sauki. Ah masha Allah ina ga jiki yayi kyau sosai. Amma dai da alamu kamar kin gaji da zaman gidan nan ko? Wallahi na gaji Allah Allah nake in koma bakin aiki. Allah sarki kake damu. ki bari ki ƙara samun sauƙin jiki sosai ƙara samun ƙarfin jikinki sai ki kowa bakin aikinki. ai zaman gidan ne it's not easy insha Allah sanni kin ji shi ki huta na gode mhm. an gaji da zaman gida cikin da sauki kamar da gaske kar nake kallon ki kifi na ganin ki mai jar koma idan na san abin da kike gudu kuma sai ya faru kisa a ranki zaman gida yanzu kika fara kuka nake na barki ki koma ma'aikata yanzu sam ba zai yi ba domin na san wace ce ki illa zaki mana zaman gida yanzu kika fara kafin ki farga aiki ya riga ya gama <laughs> malam umar hashim wannan damar da allah ya baka ba kowa allah yake bawa ba sai wanda allah ya zaba kaga wannan kujerar da muke buƙatar ka tsaya akwai mutane da bamu san adadinsu ba da suke neman a ba su dama amma Allah bai ba su wannan damar ba sai zaɓe ka kai ɗaya tilo ice wannan umar hashim nake so ya zama ka san me ja maka wannan kyakkyawan zuciyarka farar aniyarka jajircewarka akan gaskiya da amana sannan kuma ga shaida da al'umma suka yi masa ta ƙaunar annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ya dace ya samu. Me ya fi wannan malam Umar Ita in Gaskiya ne. Na ji da abin da ka faɗa ran kai daɗi. Kuma na gode. iya wannan abin da aka mun ma sai in ce alhamdulillahi rabbil alamin duk mutumin da aka yi ma irin wannan to lallai yana da wani muhimmanci a cikin al'umma yana da wata daraja a cikin al'umma yana da kima a idan mutane to gaskiya na ji daɗi ma abin da nake so ka sani shine ina da iyaye ina da 'yan uwa ina da abokai ina da iyayen gida waɗanda ya kamata in je musu da wannan maganar mu tattauna da su mu shawara da su idan hali ya kama za a iya yi to ina so a bayan nan da kwana biyu insha Allahu komai kenan za ku ji ita jam'iyyar mu Umar Hashim jam'iyya ce wacce take buƙatar ta ga hanyoyin da za ta taimaki al'umma gaskiya amma mafiya yawa muna samun jarabta da gurɓataccen 'yan siyasa wanda ba sa kai manufar jam'iyya ga mataki na gaba domin al'umma su ci gaba da kaɗa mata ƙuri'a wannan dalili ya sa mun sha wahala kafin mu samo ka a tantance shi ba ma'ana mu sami ka, saboda haka ka kula da abubuwan da mai girma ciyaman ya gaya ma ka kuma yi nazari a kansu gaskiya ne malam umar hashi na ji daɗin wannan maganganun naka wannan tunani ne mai kyau kuma ya ƙara tabbatar mana da cewa ba mu zaben timin da raba duk mutumin da baya tunanin kansa tunanin wasu yake yi da neman shawara to tabbas wannan mutumin mutumin arziki ne amma ina so ka gane wani abu malam umar hashi ka ga dama a rayuwa ba kasafai mutum yake samu sau biyu ko sau uku a rayuwa wannan dama ce karkai wasa da ita duba da cewa al'umma ne suka neme ka ka zo ka zame musu jagaba a wannan shugabancin ba tare da ka kashe ko da kwaban ka ba wasu suna can suna kashewa suna neman ma a ba su damar su kashe mun ki ba su dama amma kai ba tare da ka ɗauke fiska ka yi wa wannan jam'iyyar tamu wani abu na cewa ka taɓa yi wa jam'iyyar mu ba aka ga dacewar a zo a baka wannan takara kyakkyawan halinka kamar inda na faɗa a baya da dukkan ka da kowa ya shaida maka shine kawo ka haka nevertheless ba wani abu ka je kai shawara muna jiranka amma malam umar hashim du Allah du Allah kar a watsa wa al'umma da suke ƙaunarka ƙasa a ido nima da na yadda na da girman kujerata na zo na roƙe ka kar a watsa mana ƙasa a ido du Allah ai je ai tunanin dai amma insha Allah tabbas akwai kofar da ta bule wanda sirrin yake fita kuma wanda yake fitar da sirrin nan namu ya san komai game da rayuwarka tunda har gashi ya faɗi makurar muradinka tabbas wannan ba ƙaramin bibiyar rayuwata ba ne sannan kuma dukkan motsi na yana gani haka zalika yana irga nan takun da nake a cikin rayuwata samira duk duniya babu mutumin da na yadda da shi sama da ke ina so ki faɗa min gaskiya waye wannan shinkafar aka turo min an turo min naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu. Fa ina samu akawun nan ba ɗinka. Ikon Allah, wani kwanta ya faɗi. Rabu. Shama. Ba na jin Umar Hashim ya isa ya tsallake wannan tayin da muka yi nasa. Wato Allah taimaki Chairman. tun da kai masa wannan shimfiɗar to ni na san zai wahala ya tsallake wannan shimfiɗar shi ɗin banza an gaya maka a banza muke tare al'umma muna musu maganganun da suke zuwa su zaɓe mu ai ba a banza ba ne balle shi kaɗai gaskiya girma ciyama wato koman mu ta kama katon kura eh wannan wani kura ne wato chairman mhm. ita wannan komar da muka dora shi a kansa ta mm. ina tabbatar ma in dai umar hashim ne ba shi da wani wanda zai sa shi ko su shawara wanda ya wuce a alhaji matawalla shi kuma matawalla na san ba mugu ba ne ba ba idan ya ɗauki wannan bayanan da kai masa ya je shimfiɗa masa to shi kansa matawallan zai yadda ya ɗora shi akan wannan layi don ya taimaki al'umma <laughs> da ya shafa littafin kuma sai a tara a gaba ai honorable eh. kaga ga wasan wani abu dutsen ka kwaya ɗaya ne amma kuntsaye biyu zai fi haka. Ciyama, ya kai ne abin tsoro ciyama. A'a, kai ma ba baya ba. Kai fa ka zo ka fara dasa wannan bam ɗin. A ciyama, wato ita siyasa sai da kure-mure. <laughs> To, ai dole. Wannan ai yaran ku ne wani kure-mure, amma dai. <laughs> Ai dole ita sai ana samu ana abin nan. Ai, ka san mutumin in ka ji an ce kure-mure. Mm. Wato ku sai a rage su. In zari suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya. Aminci ya tabbata a gare ku al'ummar duniya.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 ko kuma za ku yi a ɗaukar numban mu ta whatsapp kai tsaye ku yi mana magana cibiyar nurul shabab tana marhaba da zuwanku sai kun zo Subhanallah. yanzu wannan ginin shine kake ce min ka gina min aljannar duniya wannan ginin ne za mu yi rayuwar aure ni da kai har kake ikirarin aljannar duniya haba tun kafin in shiga ciki na fara rusa bulo ina ga na shiga ciki amina wallahi manyan injiniyoyi na sa suke aikin nan manyan shashashai dai aminu haba dan Allah sai ka ce ba gidaje tun daga waje na fara shigowa ina rusa bulo su ne manyan injiniyoyin da ka samu? Subhanallah. Yanzu ya kike so a yi kenan? Aminu, kana kallon bulansu ba shi da kwari. Ta kashi kawai na ya rushe. Magana ta gaskiya wannan gidan bai yi tsari ba, bulo ba mai kwari aka sa ba, babu wani abu ingantacce a gidan nan. Yanzu to yaya za a yi? Aiko da yadda za ka yi. Tunda akwai babban kamfanin da suka kware wurin gina gidaje kamfanoni da duk irin gine-ginen da kake so na zamani wa'annan kamfanin ƙwararru ne su kamfanin mtech sun ƙware matuƙa gaya wurin gine-gine masu ƙwari da inganci kamfanin mtech suna da ƙwararrun injiniyoyi kuma ba za su zo su fara gini ba sai sun zo sun duba ingancin wurin sannan su fara maka gini aiku amina bai kamata mu kasa a gwiwa ba ya kamata ne maza mu ziyarci kamfani mai suna mtech universal concept domin su zo su faranta miki su faranta mu domin mu samu zamantakewa na aure na farin ciki a gidajenmu gani ya kori ji siyan nagari mai da kuɗi gida ina al'umma masu son kawata jihohinsu da gidaje maka maka na alfarma to ga dama ta musamman domin kuwa kamfanin mtech universal concept limited a shirye suke tsab domin ma'amala da ku domin kawata muku gari ya zama birane kauye ya dawo birni birni ya ci gaba da ɗaukakarsa wato a nan ne inda muka samu kwarewa mtech universal concept nigeria mun kware wajen samar da gidaje maka maka gina kamfanonuka ba ma iya muka tsaya ba ina ma son gina kamfanonuwa irin na shinkafa kamfanin mai wato samar da ayyuka kan yi mtech universal concept limited mun shirya tsab domin kana iya mu'amala da mu sannan mu baka shawarwari na musamman domin yadda zaka samar da gidaje na alfarma haka zalika gurin da ya kamata kai gini idan kuma kana so za mu iya gina maka domin nan ne muka kware mtech universal concept mun kware wajen samar da gidaje musamman a yi maka estate kama daga gidaje irin wanda kake da bukata tamkar a kasashen turai haziki kuma jajirtacce shugaban wannan kamfani ta manir jega md kuma ceo na mtech universal concept a shirye ke tsab domin mu'amala da ku ido ba mudu ba mai kamar zuwa kan aika kamfanin mtech universal concept mu ne muka samar da kamfanin labana rice mills phase 2 haka zalika aikin ya ci gaba da muka samar da project din nan wato katafaren kamfanin na kunstwork machinery duk dai a da kwararrun indiyoyi da muka haɗa kai da wajen samar da gine-gine daban-daban mtech universal concept mu ne na ɗaya wajen samar da gine gine-gine domin samun mu kai tsaye kuna iya ziyartar shafukan sada zumuntar mu domin mu'amala da mu ko kuma a mu a adireshi kamar haka kuna iya samun mu a birnin Kebbi Najeriya ko kuma a mu a lambobin waya kamar haka 08034121212 ko kuma a tuntuɓe mu a yanar gizo-gizo mtechuniversal@yahoo.com ko kuma a mu a mtechuniversal.com Najeriya wato wannan su ne adireshin mu da za a iya samu mtech universal concept limited mu ne na daya a samar da gine-gine. Cibiyar Annur Islamic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 babu wanda na taɓa ba labarin ƙudurinka da kuma shirinka na ɗauki sirrinka tamkar na ubana na yadda da ke fiye da kai na samira kuma sannan na tabbata ba za ki ci amanata ba amma na yi mamaki musamman ma da na kira wayar na ji ta akashi suna wasa da tunaninmu ne sannan suna so su nuna sun san komai a kanmu kafin daga ƙarshe su bayyana mana kansu shin an turo min sako kai sauri ka je ka biya bashin da ake binka jinkirinka shi zai haifar maka da matsalar da ta sa ka rasa mafarkin da ka daɗe kana fatan samu yanzu yalla bai ubangidana na gano alkhairin da yake bibiyarka kyawawan halayenka ne da kuma ɗabi'unka da kuma haƙurinka saboda haka waɗannan za su kai ka ga matakin da ka daɗe kana fata. <laughs> allahji Jibrin, sabon shugaban ma'aikatar Alhaji Abubakar Matawalle ta shinkafa <laughs> samira kin ga shikenan ni ma an kusa aka kafe hotona a babban ofis ɗin cikin ma'aikatan nan saura Iris. <laughs> saura Iris samira iya siffarta sunanka kawai da kai da ma'aikatan nan sai da na ga wani kyau ya ƙara bayyana akan fuskarka kuɗi za su ci ubansu ogana mai hali irin na 'yan aljanna samira shi yasa a koda yaushe nake son ganin ki a kusa da ni saboda na fuskanci idanuwanki idanuwan mikiya ne suna da hangen nesa ranka ya daɗe kai ne madubi na daga hangenka nawa yake fitowa duk abin da ne daga gare ka ya samu ranka ya daɗe manyanmu mm -hmm. Waƙar suna faruwa a kasida zuciya ya duk Shi so ba zai shi sa duk lokacin da na ga hadari, nakan ce musu hanzarta a kwashe shinkafa kada ruwa ya sauko ya ɓata kuma gashi ya sauko ya ɓata sojan ma'aiki <laughs> yanayin yadda hadarin ya taso ne mu duka mu babu wanda ya tunanin cewa hadarin nan zai zubar da ruwa al'amarin Allah ne babu yadda muka iya to banda abunku kuke wannan maganar ai shi ikon Allah ya wuce wasa duk abin da Allah ya aiko dole sai ya faru babu tsini babu dabara babu makawa sai hakan ta faru ci gaba da aiki mu je mu je mu je mu je mata haka ne fa kuma haka ne fa maza mata sun fi ku kokari fa a dage a dage a dage ba iza ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba wasanni da aiki sakatariya Malama Karima sannu. suna zama mabuɗin zuciya tilasirin ya yayi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba ma suke zuwa ma'aikatar na cacce sai ku na raba su barka da zuwa ranka daɗe barka da zuwa yawa barka dai kaga abin da Allah yi ko ruwa ya sauko shinkafa ta jike jagab sai da kuma ya hakuri da asarar da za a samu wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to garin ya aka yi haka ta faru Allah taimake ka ikon Allah shi Allah ai babu ruwansa zai iya yin abu a lokacin da yake so babu wanda ya isa hana shine abin da gaskiya ne wannan dama duk mutumin da yake wani kasuwanci wata rana zai kirga riba wata rana dole zai kirga faduwa to amma bi fatan Allah ya sa hakan shine ku zama alkhairi da mu da mai kamfanin gaba ki da a ci gaba tattarawa a kwashe a shigar da ita ciki gobe Allah ya kai mu a fito da ita a ci gaba shanyawa idan kuma rana ta ƙara buɗewa za a fito da ita a ci gaba da shanyawa insha Allah abin da ake ta yi kenan ranka daɗe sai dai a yi haƙuri kuma da asarar da za a samu asara dole a same ta a wannan ma'aikatar kan wannan shinkafa Zar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya tilasirin ya yi so Ga masu fama da matsala na kankancewan gaba, akwai waɗanda Ubangiji Allah haka ya yi su, bai wuce tsawon yatsa ƙarami, wasu kuma daga baya suka samu waɗannan matsalolin nan. Wasu kuma matsala ce ta sanyi na infection tare da matsala na istimina'i. Mu sani istimina'i tana da illa sosai ga lafiyarmu, domin takan ja matsala na kankancewan gaba tare da sauri na injali. Istimina'i tana jawo matsala na loss of brain circulatory system, yawaita yin mantuwa, yawaita yin rama tare da matsaloli masu yawan gaske kuma duk akwai magungunan da muke bada a warke daga wannan matsalolin nan gabaki ɗaya insha Allah gargadi ga masu kallon mu ku sani akwai madamfara da yawa waɗanda suke fitowa a sunan masu magani suke karɓan kuɗin mutane dukkanin account number da ka gani ba ta wani Islamic Medicine Center ba to ba tamu bane ba ina masu fama da matsala ta hepatitis wato ciwon hanta ciwon hanta ya rabu kashi daban-daban akwai type a type b type c a cikinsu akwai chronic akwai kuma crisis ku sani wannan chronic shine wanda yake tara mutum ruwa a liba har ma yake fitsarin yalo yana kashe masa jiki har ma yake yawaita yin nishi wato haki da ma zawo ga baki daya shi kuma crisis shine wanda yake bin jini da ma dukkanin family so wanda ubangiji Allah ya kare ubangiji Allah ya kare mu Ina masu fama da matsala na sanyi na infection, sanyi na ƙashi, tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba, ko kuma matsala ta rashin haihuwa, da ma dukkanin matsalar ta shafi al'aura. Dukkaninsu akwai maganin da muke bada a karkashin cibiya ta Shifa'un Islamic Medicine Center. Ina masu fama da matsala ta HIV. Ku sani mun ba mutane da dama magani kuma sun warke a cikin sati biyu garanti. ina masu fama da matsala na iska sihiri ko kuma sammu muna da sirrika masu tarin yawa ku dai ku tuntuɓe mu mutane ivory coast cote d'ivoire mali ghana senegal benin algeria murtina chad sudan har ma da saudiya dukkanin muna tura maganin mu a cikin sauki insha Allah za ku samu shifawun islamic medicine center a jihar kano a medile ta sabuwar gandu kafin kwanar gidan kaji cikin uwar soro plaza a shagon mai namba b6 a jihar maiduguri za ku same mu a gaba da gadan lagos street cikin Rahma Plaza a shagon mai namba B8. Mutanen jihar Adama Mubi za ku same mu a babban hanyar Ahmadu Bellowe a gaba da Zenith Bank kusa da AA Boka a saman Bene El Hussein Multipurpose Hall a shagon mai namba B2. Mutanen jihar Taraba Jalingo za ku same mu a kusa da masallacin Juma'a na tashar Road Block a cikin AA Rono Plaza a saman Bene. mutanen jamhuriyar Niger cikin dusu za ku same mu a layin Canal Turwa STV, layin Rainfall de la Mor. Cibiyar Shifawun Islamic Medicine Center ta buɗe sabon ofishinta a garin Libya cikin garin Misrata yanzu a haka muna nan insha Allah. Kuma cibiyar Shifawun Islamic Medicine Center muna tura mu a duk inda kuke a faɗin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa. A bisa rahotannin da muke samu, magana ta ko ina al'umma suke yi akan cibiyar al'ansar islamic medicine center ta fannin kasashen ƙetare ma rahotannin da muke samu kenan da farko dai komai na allah ne kuma ita gaskiya duk binnetin da aka yi wata rana sai ta bayyana mun samu lambobin yabo sosai wajen yadda muke aika mu sassan kasashe daban-daban har da nan gida najeriya magungunan mu ingantattu ne da aka sarrafa su ta koyewar addinin musulunci. Wani irin magunguna kuke bayarwa a cikin wannan cibiyar taku? Muna ba da maganin HIV, muna ba da maganin istimina'i wanda yake haifar da matsaloli kamar haka. Saurin inzali yayin kusantuwa da iyali yana haifar da yawan mantuwa. Ta fannin 'yan uwana mata wani tanadi aka tanadan mana? Muna taimaka musu da maganunuwa na gyaran jiki. da kuma nau'ikan sirrika na maganin mata. Wani irin jan hankali za ka yi wa al'umma addininmu ya koyar da mu mu nemi lafiya domin mu bauta wa Allah cikin nutsuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Sunana Dr. Sabir Ahmad Sulaiman Ibrahim, shugaban cibiyar Sabir Arruqya Islamic Center. Ina al'umman Najeriya, wannan cibiya mai albarka ta zo muku da ingantattun magunguna wa'inda suka shafi ɓangaren sihiri, da kuma shafin aljanu da cututtukan da ba a gano maganinsu ba da kuma wato cutar ɓarin jiki wacce bata tsananta ba. Mun samu muku wannan magunguna ne tare da zurfafa bincike a cikin alkur'ani mai girma. Sannan wannan cibiya mu tana nan a garin Kano a Tarano Local gamman. A cikin unguwar Karkasara babban layi gidan Malam Ahmad Ibrahim suleiman Bayan haka za ku iya samun mu a akan lambobinmu kamar haka sifili bakwai sifili uku tara biyu ɗaya shida tara sifili tara ko kuma sifili takwas sifili biyu biyu biyar tara takwas hudu tara hudu. Kamar yadda kuka sani Allah bai saukar da cuta ba sai da ya saukar da maganinta. Sannan duk mutumin da ya yi yaƙinin Allah ne ke warkarwa kuma ya karɓi maganinmu to Allah subhanahu wa ta'ala zai warkar da shi da ikon Allah. Ana kawo mana mara lafiya mu duba shi. Sannan duk inda mara lafiya yake muna zuwa mu duba shi. Kuma duk wanda yake buƙatar maganinmu za mu kai masa a duk inda yake. Ku dai ku tuntuɓe mu akan nambobin wayarmu. Sabin Islamic magani na. dan Allah dan Allah ku yi hakuri kar ku cutar da ni kar ku cutar da iyalina in ma wani abu kuke bukata zan ba ku kai ba kuɗin ka muka zo ne baba kuma mu ba 'yan fashi bane ne haya kilas ne a takaice turawan mu aka mu kashe ka ko nawa aka ba ku ni na yi muku alƙawarin zan ninka muku ba ka da abin da za ka ba mu dan haka mu ba ma cin amana a yakin abin da muka zo yi shi zabi bayyana inda za mu same ta mu kama ta shi kadai ne zai cire ka daga matsalar da zaka shiga a kotu sun tabbatar wa da duniya abin da suka aikata tunanin da nake ta yi kenan wallahi yalla bai ban san ta sha sha sha me fada da ikon Allah ni kuma zan yi maganin shegiyar da ta shiga cikin gurumi na wannan wani rashin tunani ne albishir na kawo maka cewa ƙarshen siyasar ka ta zo in banda wauta da rashin sanin menene siyasa? Kare ƙarariya. To ta faɗa. Na san ba a banza ta bar shi ba wallahi. Deviate from the original accept norm is uplifting themselves. the clan of the law. Sako! Idan kina buƙatar abinci, ki sabshin magana su kawo miki. Ki wanka, ki kwanta, ki huta. So kuke ku jawo mu hukumar ma abin magana a cikin gari? Consider is done. You can go. Permission to go, sir. Ka yadda da abin da ya bude shi. A wilo, da bata mana lokaci mu bata mana lokaci kai yanzu ka zaɓi mutuwar kakan mace dokar aikin ce haka wani baya iya sawa wani hannu ke kike da hakkin da zaki sa hannu Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. 747 Media Services will brought to the blockbuster web series 2023. Producer Isa Bawadoro and directed by Amin Arahus 747. duk take-taken wani rahin mutunci da kuke da wani yawo-yawo da kuke a garin nan muna kallon ku kar kar ka bari a je office kuna nufin ba ku cin hanci ke eh man a to wani abu ne sabo sunana ASP Ima sai ya da dan Allah dan Allah miki baya hakuri dan Allah sai ku subscribe ku danna mana karawa a YouTube channel mai suna 747 Media TV a nan ne kadai wannan shirin zai rika zo muku duk ranar Alhamis misalin karfe 8 na dare.